وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي الأفاضل والأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل سورة المائدة مضامة آية 60 أيدي نعم نبيض ربكم يا أخي أخواتي ذا أنتم هاي نذر الله أن أهل الكتاب كو سؤال الله كامل أجي اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما يعملون قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة وال هكذا وفرق شابه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو دا دا وطن دا أكبر سلسافي يهود النسارة دا سني إيماني دا النبي محمد واتقوا دا سن أورك الله أوران الله نزيسا سيد دي إي وانا شيني النبي الكرشن زمني وانا يازو ألتازمو أما حاصل لا تركيه Allah ce da sun bi abin da muka aiko ko wanda muka aiko kuma su yi tsoron Allah to la kafar na an sai yadda mun kankare musu zunubansu akwai abin da mabuta ilimi ke cewa ka'idar rayuwa ita ka'ida wata doka ce da Allah ya ajiye akan komai in kai kaza kaza ka'ida ce bayan ci cikin yin wasa mai koshi wannan ka'ida ce ka'ida ce bayan kishirowa in an sha kishi zai tafi ka'ida ce in aka gaji aka yi bacci sai ka ji an huta waje an nana mukun su ba ka'ida ce in kai kokarin neman ilimi za ka samu ba ko shaka ba shiga kasuwa ka yi kaya-kaya sai ka samu riba mai nema na tare da samu ka'ida ce to kuma ka'ida ce da sun yi imani da kaza Ɗan wuta da ya imani da bai shiga wuta ba ka rike wannan a rayuwa alqa'idatu hukumun ya ta bil waqi' fi hayat al doka ce wadda take da ainihin intibaqiya cikin juz'iyya in an yi ruwa za ga an yi shuka ƙa'ida an yi yasa ta gani kwalbati zai gudana ƙa'ida yi haƙuri sai ka cire ba ƙa'ida da sauransu misali kudin sai Allah ta'ala ce ya waɗanda da sun yi imani sun tsoroci Allah ƙa'ida la kafar nasu da mun kankare musu wallahi zunubansu saboda bin Allah na tattare da alkhairai ba kaɗan ba sun fi ƙarfin kalasata su za ka samu yardar shi kuma zai maka sauki abokin gabanka iblis ka ka da shi kuma ka miƙar makanka hanyar samun rahama kuma ka toshe makanka da yadda Allah hanyar kaucewa kuma nasara ce a cikin fagen gwagwarmaya na rayuwa sauna zai tinkare ka ba kai shi kasa ba dai da tsoron Allah to Allah ka ba mu arabtum da kuma mun shigar da su gidajen aljanna irin na ni'ima walau annahum da wata walau ta biyu da a ce su su zuwa ahlul kitab da a ce su sun tsayar da at-taura da linjila littattafai guda biyu ɗaya da aka ba annabi musa alaihi salam ɗaya aka ba annabi isa alaihi salam littattafan nan biyu yanzu an canza su babu su a yadda allah ya saukar da su wanda magana mun shayi ya fi kusan soshiyorin masaki ba za ka zo mana da a taura wadda take hannun wasu a yau ka ce ita ce wanda allah ya saukar ba an canza na sha ba da misali musamman littattafan nan guda biyar da ake kira da pentateuch farawa fitowa sun littafi lawiyawa shine genesis exodus leviticus numbers littafi deuteronomy wai kubuwar shari'a a wata hausa mai maimaituwar shari'a waɗannan kun ce littattafan annabi musa ne ba gaskiya ba ne domin a cikin kobo shari'a akwai inda shi annabi musa da aka ce shi ya rubuta yana ba da labarin kuma mutuwa shi annabi musa ya mutu a gari ka shi bai rubuta ta kuma yana kabari amma yana ba da labarin obituary din shi shi za Allah ce azaba ta tabbata ga masu rubuta ta fi da hannunsu ce daga Allah Allah ce cir sunaka ba za ka kawo a taura ta asali ba ulfa a to bit taura ta fatulwa in kuntum sadiki ku taho da a taura ta gaskiyar ku karanta ku gani idan ba ku ga bayanin manzon Allah a cikin cewa annabin Allah ba saka linjila linjila da kuke kira bible ba shi ba ne la kalmar bible kalma ce wani filosofa ɗan ƙasar girka mai suna philo ke fara faɗin bible bibilo asalin sunan ke Man za ka fassara injila ana kiransa gospel kuma ka ce bishara misali to ina take yau an canza an hargitsa ba yanda Allah ya sa musu da shi linjila luka da yohana su suka rubuta je ka karanta ai ba su ba hmm? luka mai ce it seems good to me also ni ma na ga ya dace ne in rubuta inda sauran suka rubuta ina ba da Allah bane na ka suke cewa according to kusur according to according to maya ka taɓa jama'a ya ce a suratul bakara according to wani wani irin according to ne wani Allah Allah suka to dai ke ba a da shi ne sai a yi wannan yaudarar sun su har aka samu irin su zuwaimar wani fitaccen masanin mai yada addinin kiristanci ne sunan shi zuwaimar shi suke kira wai manzon coci zuwa ƙasashen larawa ya koyi larabci ba na wasa ba da irin su na simeon na fara kama da sun yi shirman sun da misali irin su jimmy swaggart na kwana kwana na amerika misali ya ka iya da musulunci ginin allah ne ba na mutum ba ga na gaskiya ka zo kawai za ta fi a barka a jinsu muna wani domin mun karanta da yawa na abin da suke da shi sau da baka tinkar guguwar matsala irin wannan idan baka yi karatu ba fage ne muhimmi da masu dawa sun shiga ciki ba wai don muna bukatar shi ba saboda ƙara ba ƙur'anin kariya comparative studies of religion muhimmin abu amma ka yi daga mahanga ta ƙur'ani da sunna da sauransu misalin da fafai na irin sa'amar da ku karanta su mai suna ainihin combat kings ku je ku haɓaka turancinku ba wani abu ba ba wani kayan gabas ba ku haddace ayoyin da za su taimaka muku wajen ciyar da saƙon idan wani kusa ya sai tunkare ka in ji duniyar hujja raftun fayyar Allah ta'ala ce da sun tsaye da a taura da linjila yadda aka saukar wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga ita ma ƙa'ida da da da ka zo da ka sami haida. to da sun yi haka da sun ci a mari'a ma'ana da mun azurta su daga birbishinsu mashaga muku birbishi kishiyar karkashi ta sama da kuma ta ƙasa minhum ummatun muqtasida cikinsu akwai al'umma wanda suke madaidaita in sun ji gaskiya za su karba kamar abdullahi ibn salah shi ne ji gaskiya sai bar yahudancin ya musulunta irin su haɗa munabbe da sauransu an gane ko wa kasirun minhum sa'ama ya'malun yawa daga cikin su tirda abin da suke aikatawa na ta manzanni yi ma Allah shishiri yi ma Allah mummunan abu Tana karanta abin da suka rubuta littattafan yahudawa kan yi suka faɗa game da annabi dawo game da annabi nuh ba zai faɗu ba hato Allah da kan jama'a sun ce Allah matalauci in Allah wani wa nahnu aghniya na'udhu billah aya ta gaba ya ayyuha من الناس يا أيها الرسول يا كي وأكين ka ce manzon Allah ma'ana wanda Allah ya aiko wa ma arsalnaka illa kafatan ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم سورة الصبر آية عشر لا تقول وليا الناس إنما أرسلت جميعا لمن دون غيركم قبعة al'araf ke 157 kenan manzanci ne ga mamme ba tsokakke ba ne shi ba ga larabawa kadai Allah ya ku a kafatan lilla mutumin da ke koriya manzo Allah ya koshi zuwa gare ka ta sani wanda ke caucasus wanda ke kasar eskimo linna kai har aljannu ya ma'ashar aljinni wal inna samina qur'anan ajaba ba aljannu ne? to me yasa ba wa yadda sakon ne me yasa da'awa take da rauni Ni yasa ba ta da gata dan ƙwallo sai ka ji daloli an ba shi ko ba a yi ne har da national honor Allahu akbar ta ka ji ana ce da su jarumai jarumi jarumi ka jarumi nan mai qur'ani inda mun hankalta misali to samu kanmu a yanayin da mafannaci sai ga an taga shi mai gaskiya a kaskantar da shi sai ba za ka iya ko ka yi ba ka isa ka iya ba saboda ita gaskiyar da ake tallata ta fi karfin kasantuwa kare ku ji ba ku ji ba ɗinka da shirman ka ka kare kuma kare ko ba ka da komai da kaci na riya aiwa an gane ko waɗanda ba su gane gaskiyar nan ba me yasa da'awa ba ta samun goyon baya da to Allah ka ba mu ikon yi daidai iya ya kai wannan manzo ji Allah ballin ma unzulin da rafi ka iyar da abin da aka sauka gari ka ji ba Allah na ba manzo Allah manzanci yana ba shi umarni ne ya ayyuhar rasulu ballin ma abinda duk aka saukar daga ubangijin to ballin karka bar komai an gane ko Ya ce wa illan in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'timuka min in dai baka yi ba fa to baka sauke abin da aka baka ba nabi kenan aka ga mai haka kai ma da ka san gaskiya in ka ɓoye ba mun sannan ka ce kana bin hanyar shi faɗe ta a lafazin da ya kamata babu zafi ba munana ba amma ka faɗe ta amma in tsoron gaskiya ce to mai gaskiya ɗaci take mai zama ɗabi'ar gaskiya ne ba ta bukata sai ta maka daɗi amma ta yi daɗi gun ubangiji a duniyar masu hankali ta yi daɗi ba kai muke jira ba sai maka bata maka wannan kuma ta bakin batur da a cup of tea kofin shayin ka ne in ka zo ka sha ka zo ka dangula amal haƙƙi nafsun sauraka ya'ani Allah ta'ala yake cewa mu mimita ayar dai ka iya da manzanci da aka baka ya kai manzo in baka aikata baka iya da sako ba Allahu akbar ka sani kuma Allah shine ya asimuka zai ka zai kare ka daga mutane ko an zai ka da sharri ya manzo Allah ba zai yi ba shirme ne ko shoro ne yahuda ba su shirya mai makirci ba ya abul qasim ta al'amura da za a je irjejeniya tsakanin yahudawan madina Banan nadir kun san me suka yi rami suka tona ko ka ce rijiya ne suka ɗauko tabarma irin ta haba da suka shiga ta zama kakkiya ce kamar kalan da kuka ba suka ce gagun zaman kai a balkas jibril sai soko ya latar da ya ya juya shine wallahu ya ya'timuka an gane ko Allah shi zaka daga mutane saboda inna Allah lalle Allah baya shadda mutanen da suke ainihin kafirai saka iyar da manzanci ba abinda manzan Allah ya bari sahabai suka ce hatta tsuntsuwa da ke tattakawa a sama in akwai ilimi game da ita annabi ya gaya sunaka dukkanin muminai suna da yaƙini cewa babu wani abu ko da harfi ne face manzo Allah ya iya haka babu wata kofa ta kace zaka zo da wani abu sabo babu inda ya musuluncin gaskiya kake ne babu kuma duk addini na Allah yana bukata abu biyar abu na farko muna kiran shi divinity na biyu purity na uku unchangeability na hudu relative adaptability in turancin da kyau na biyar wato recognizing reality titi guda nawa ma'ana duk addini dole sai ya gamu da divinity mai ma'anar divinity ya zamo daga Allah ya duk abin da ke kiran kanshi addini ne shi menene self din shi dole ya samu divine self wanda ya ce ya kirkira ajiyar ta kirkira kai shi musulunci ka mishi maganar divine self ban ya ce inna dina inda wa musulunci agun Allah musulunci agun Allah da ga divinity ke kenan na biyu purity tsarki shine nan baya karban bid'a dole zai rike yanda ya zo daga wanda aka ba shi shi yasa yanzu kalu suna kaɗa ta a yi sallah talaci goma kan saboda babu purity annabi ya ce a yi talaci goma kan ko ya ce ha ah, to talatin ba kyau wani kuka ce kafin sanin kyan ya bai ba eh suna ai mutuwa za mu yi addu'a uku ai na kasa mu addu'a uku kana diluting purity to addini na gaskiya sai ya rike purity ne shi suka ce not negotiable duniya ta canza rabu da su rike ko shi kaɗai ne in ji ɗan masu aure in duniya ta rike ƙarya da bid'a rike sunna samu mutu akan na farko na ce da kome na biyu fa na uku unchangeability ba zai canzu ba to amma abin da baya canzuwa a musulunci addini iri biyu ne kwalli a musulunci akwai abin da baya karban canji har abada shiga shiga musulunci nawa ne ya kamata a rage ko a tsara wancan jabiliki har kasa ta nake ƙur'anin muna da sura nawa ne dari da ta ƙara kace da sha biyar kace da sha uku abadan awa fi sau nawa ake yi suka ce ya yi kaɗan ta ƙara zama takwas wannan ana kiransu sawabit static unchangeable to ma akwai abin da ke karɓar canji kai hanyar tafiya ke yanzu misali zuwa aikin hajji sai mutum ya tafi a jirgi ya yi laifi ha sahabai a jirgi suka yi sai mutum da wani exchangeable life hanyar aiwatar ba matsala ba ku gane dan da wannan yan bida ke da mutane to annabi ya ji aikin haji a jirgi sai muka ce ba ku san ka'ida ba to yi wanzu Allah ina ba da speaker wace magana wata speaker in ne sallah ba speaker sallah ta yi in ne da speaker amma da ƙarin lada ina amma ita sallar tsoratta in ka yi magariba raka a biyaya a shi ana maka magana addini ta gana magana process ka suke rikitar da kwakwalen ku fahimta da addini daga Allah yana da unchangeability you can change it ina kalubalanta wani addini face sai da aka canza shi ba musuluncin yaƙi shi ne fi dalilin rigimar hukum bai tsanantawa eh kaza sai saboda kai ma ka tsananta ne a bar Allah yi tare da kai na gaya muku nawa a faɗa na farko na biyu na uku ba fi ajin turanci ba ne a tsamman shi ilimi da kowane yare ka da shi mana ma da yaren mandarin mai kyan kyan kyan can can can kai ba karatu ba al almuhim karatu ya sarki ne ci. purity unchangeability abu kenan na hudu relative adaptability kalmar relative mana musulunci duk abu da yanzu yana iya adaptin da shi kuka ce a ah, musulunci ai su ka haramun ne wajen za maka ce relative in wannan abin zai hidimta musulunci a ɗauke shi akwai wani malami aka gano a madina kun san fountain ruwan nan da ke tashi tsir yana zama aka ce da malami ya gani subhanallah wala tubazzir tawzira inna al-mubazzirin wannan ai banna ne hada haram kace akar maka Allah ba inda recycling yake auta masha Allah haram yake to kaga bai fahimci zamani bane ko akwai lokacin da wani malami aka ce da ya ga wato da ya ga abin da ake ake sa takarda ta kullu ta nan scanner eh printer ko ya ce wallahi wannan iblis ne shedan ne laifi ya za ya ta sai mu ce la musulunci yana adaptin duk abin da ya zo in yana da alfani ga al'umma addini da ce ba shi da wannan ba addini shi za a ga tafi ne ya zo shirme shi cewa rediyo haramun ne wanda ya ji kaza kaza allah tafi ne haka bai san musulunci ba kuna fahimtar saƙon nan so da ka addini yana da relative adaptability na biyar sai kuma mai recognized reality ma'ana bukatar ɗan adam addinin gaskiya baya in kare shi akwai addinan da suke ganin ka ci mai kyau rashin tsoron Allah ka sa mai kyau rashin tsoron Allah bal akwai da suka ce idan sauro cije ka to kar ka kashe shi alamar kawa in kana son ka samu purity ka bari ya zama tsotsa a kan mai ya za ka yi inkarin ɗabi'ar ɗan adam ko a ce kar ka yi bacci ramson to na ka duk wani abu da zo maka da sunan addini ne ka gwada shi da abu biyar ɗin nan in ya karɓe su to shi ganin sai ka zo kuma zuwa ga tafasir na dokoki daki daki don haka idan ainihin ba su bi abin da ka kawo ba to ka sani shirme ne ka iya da manzan da kan zalfa ba abin da bai iyar ba kuma Allah shi ne ya fi maka minan nafi inna Allah la yadda alqawmal kafirin Allah ba shi da mutanen da suke a kafirai mu je ga aya ta gaba قل يا ya ahalin kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi lastun ala shayin ku ba komai ba ka duba ku ya ku waɗanda aka ba su littafi allah ce lastun ala shayin ku ba komai ba ne ba kowa ba ne allah ya kore musu matsayi ya ce hatta tuqimu taurata har sai lokacin da kuka tabbatar da hukunce-hukuncen a taurata kenan sai kun bi Allah wani injil da hukunce hukuncin lijiyar da Allah ta'ala saukar da su sannan wa ma unzil ilaykum min rabbikum da abinda aka saukar muku daga ubangijin ku qur'ani kenan saboda me musulmi baya bambanci tsakanin fatawa da injila in dai suna nan a asalin su ba waɗanda aka canza su a zamanin yau ba Allah ta'ala ce wale zidan na kasiran minhum ma unzila kamar min rabbil wa kufra wallahi abinda aka saukar gare ka ya rasulallah na ƙur'ani, zai kara ma da yawa daga cikin dubuyanan shishigi da kafirci da dagawa amma fala ta'afa ala alqawmi kafin karka damu da mutane kafirai sai dai ci gaba da yadda sakon da aka baka Allahu akbar innal ladina amanu إن الذين آمنوا والذين innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladzina hadu da waɗanda suka ce inna huduna ilai ulai allazina hadu in za'amtum annakum mai auliya waɗanda suka ce su sun dawo zuwa ga Allah su ne yahudawa kenan wasabi'una a cikin bakara wasabi'ina a cikin hajj wasabi'ina amma cikin ma'ida wasu sabiwa wannan ne da ke kwakwalon wani kirista balarabe ya zina ta wani rikici a ƙorani akwai gyara shi miski ne miski ne duk wani nahawunka to ga uwa da uban naho gaba ɗaya ƙorani shi ne masterpiece kuma ka koma zuwa ga tahalilin malamai kafin ka ce za ka yi na suna waye ya zo ga wani bawan allah na ɗan indiya dr zakir abdulkarim naik yake ce there is grammatical a ji bukatun larar turanci ɗin da na balarin grammatical sai da ya kada sai ce littafin fari ne ko shi ne su a yana da na karanta littafin na can da shi ba mana ka bane gane dalilin ɗaliban nawa sun san mai da ke ne saboda inna ta gabata na ce sabi na Allah ta ce sabi ka san tafsirin kuma waɗanda suka ce mun yi imani wanda suka ce su yau da kuma da suke asfabi'un aka ce asfabi'un wata jama'a ce masu bautan taurari amma wasu su dan karkace ne rabi rabi imani rabi rabi kafirci Wannan fara da kuma nasara su ne kirista babu inda ƙur'ani kira su wal masihiyyin masu kiran kirista masihiyyin kuskure suke yi za ka ji da yawa suna faɗa babu inda ƙur'ani kira su masihi sunan su nasara ƙasar su yi na ƙur'ani da ce da su masihiyyun ko almasihi su suka kikiro kayan su kuma sai da daga cikin malamin malamai suna ta taimaka musu kan yaɗa wannan karya ɗaya babu nasi ɗaya na sauri uku daga cikin malaman misra da suke tattaunawa da kiristoci da su baban shanoda na masar yan coptic wata suna ta almasihiyar ba masihimin sunansu suna sun su kira kansu masihiyawa saboda su danganta kansu da annabi isa almasihu shi kuma sihu ba shi ba su inda yi dosa da wani inda suka dosa da wani ina yawaita faɗin wannan ne saboda jan hankalin masu kiran kirista masu ba masu yaro sunan su tsara, saka ƙur'ani ya faɗa ba ka da nassi duka da kira su ainihin nassi haka ba ka da nassin hadisi ku kiyaye wani tayi wannan fara da kuma nasara man amana billahi wal yawmil akhir da wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira an gane ko ka ce wannan sifa ce ta su eh cikin su waɗanda suka imani da Allah ɗin yahudawan ne abin da suna da Allah ya suka bar wancan hanya sabiqun suna kai suka gane gaskiya suna ce man amana billah aka su ma fara wanda suka bar tafi suka gane gaskiya suka yi imani da Allah da ranar lahira wa amina salih suka aikata aiki na gari waɗannan salah khawfun alaihim wala ka kaida ce sun yi kaza ga sakamako babu tsoro gare su babu bakin ciki kuma gare su laqad akhadna mithaqa qad akhadna mithaqa bani doka shine ma'ana laqad ahab mun kafa doka ga banu isra'il wa arsalna ilayhim rusula mun aika musu da manzanni duk suka fi samun kaso mai tsoka nan manzo Allah ta'ala ya aika dai kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ransu baya so sai ka iska fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wani yanki na su ce ƙarya yake kuma su kai shi ga ainihin kisa kamar da suke ma annabi zakariya da annabi ya haya jama'a ce wadda suke da wato criminality a rayuwarsu har annaba ba su tsira ba Allah ya kyashe ci gaba وحسبوا ألا تكون فتنة أعمى وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا أن لا تكون فتنة sun ɗauka za su yi abin da suka yi na jiya wa Allah baya da tawaye sun ɗauka ba abin da zai faru na mummunan sakamako shi ne fitina ana hmm? ba a mu da suka makance ga ido gulugulu gulu amma ba na ganin gaskiya ba wasanmu suka kurumce ga kunnuwa fato-fato amma su ba na jin gaskiya ba sun mataballahu alaihim sannan da gashi kuma Allah ya karɓi tubansu amma kuma sun ma'amu suka sake makancewa back to suka yawa a wajen kafirci wasanmu suka kurumce da yawa daga cikin suka yaka wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne kan duk abin da suke aikata. You know. لقد كفر الذين قالوا لقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم وذن ذلك المسيح sai daga nan ne suka ce tun da ana ce almasihu mu mu ce sunan mu masihiyawa dan mu nuna akan gaskiya musu ina ga babu Allah kira su nasara lallai waɗanda suka ce Allah shi ne almasihun nan to kafirai ne kamar ya akwai masu cewai ai shi annabi isa fa Allah ne ya sauko a jikin shi kun taɓa jin reincarnation reincarnation God taking human flesh shi ne reincarnation ga annabi ya isa kawai Allah ya zo ne domin kuzula domin kasancewar shi Allah in bai zo a tsoron mutane mutane ba za su gane shi ji wannan kafirci Babban bakin ciki akwai cikin wasu daga cikin musulmi da suka ɗauki wannan muguwar aƙida wanda asalin aƙidar shi ne tanaso akwai nafa akwai fafa akwai rah wajen guda biyar ne dukkan su ba daga musulunci ba daga adinin manolism ne da kuma ainihin addinin sikhism da kuma da su addinin suka ba sai kuma ɗan yazidiyya masu kimanta yazid ibn mu'awiyah an gane ku masu ma kimanta shedan branch na addinin tattalin duk sun amince da cewa idan mutum ya mutu zai sake dawo duniya amma a wata suwa kuma shi ma mataki-mataki ne wannan kafirci ne ta sai suka ce annabi isa ai allah ne kai hallaji ne ya ce abin da ke ke ya ce an alhaq ne ne hakikanin alhaq hallaji ne hussein kashe shi aka yi saboda wato kafin su ce kana da abu musulunci na'udhu billah da sauransu misali waɗanda suka ce ainihin lallai annabi isa shi ne Allah an gane ko? to sai Allah ta'ala ce ne laƙad kafarar na ƙalo ina lahuwar wanda suka ce Allah shi ne almasihu to kafirai aikin wa ƙalar basiri ga abinda almasihu ya faɗa annabi isa almasihu almasihu kirari ne kirari shi ne wai da anointed sabanin almasihu dajjal shi mai shafaffen albarka shi ko almasihu annabi isa mai shaf duk matsala ta kai shafa ai mai shafar lafiya ya warke kalma daya ma'ana daban da Allahu akbar suraka annabi isa almasihu cewa ya bani isra'il nabi isa bai taba ce ya qawm za qur'ani saboda qawm sai idan kana da uba cikin mutane ke ta ya qawm shi kuma shi da uba cikin human part sai danganta cikin zuwa ga ainihin ita kabilar ya ku banu isra'il u'budullah to kaji abin da ya fada وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول مالك مالك إن كنت قلت فقد أنت sun cikin alma'ida za mu gani kai ka ce ka ce wannan ubangiji ba da ya waraka malamai suka ce lokacin da ce an ta kul sai da gashin kansa gaba ɗaya da zaman ta fara saboda tsorata ubangiji ba faɗa na faɗa Allah ka san ta alamu ma fi nan wala alamu ka duba amma suka yi mai karya suraka annabi isa ga abin da ya ce ya ku banu isra'ila ubudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku ce shine Allah ba hmm wanda yace innahu man yushrik billah sani duk wanda ya hada Allah da wani فقد حرم الله عليه الجنة tabbas Allah ya haramta mai الجنة har abada. kuma wafin na tunda dai an ta musu aljanna sai na gashi wuta kuma wani zalimi na minan fayar azzalimai ba su da masu taimako har abada abin da ya faɗai su kaga wannan ayar da take tsawatarwa kai shirka ta yi daidai da aya ta arba'in da takwas a sura ta hudu da aya ta ainihin wato ɗari da sittin da biyu a ɗari da goma sha biyu a a cikin suratu an-nisa inna Allah la yaghfiru an shirka. duk wanda ya shirka shi da aljanna har abada a salimi ba su yi maka Allah ka tsare mu da shirka karmata da babbarka ya rabbal alamin na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله ainihin allah hukun ukun to kafirai ne laƙaɗi kafar na kalu inna laha salihu na su mai ake nufi da wannan concept wata aƙida ce ta kafirci wanda asali sun ɗauko daga wato maguzarun. da suka ce wai ai allah akwai Allah wanda yake uba ne Allah ke akwai kuma ɗa na rifa shi ma Allah ne akwai kuma ruhu mai tsarki shi ne trinity Allah ce masu wannan magana kafirai ne arna ne ƙura'ani ke ya za ka ce Allah uku duk wani masanin lissafi ya san 1 plus 1 plus 1 nawa ne da ka ce da ka ɗaya ne this three are one nabi sa bai karantar da wannan ba kuma ƙur'ani ya sanar da musulmai kariya ake wannan ne baya masu daɗi masu hankali sun tuni sun gane a ashe shirme to Allah ka sa mu ji gaskiya ka ba mu iko, bin Allah ya ce lalle waɗanda suka ce Allah uku ne lalle kafirai ne kuma ba za ka zo ka ce masu wannan aƙida da su da musulmi da kaza kaza wai ana kiransa abrahamic religion ma gaskiya bane ƙarya ne nabi isa ba ke nabi ibrahim ba kirista ba ne ma kana ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana halifan mutu wa ma kana halima ke 164 na'am ba ainihin ba ba yahudi ba ne ba kuma kirista ba musulmi ne to ta za mu zama to ɗaya ba zai yi ba a rafin sauraka waɗanda aka Allah ta'ala ce waɗanda suka ce Allah uku ɗin nan ne sun kafirce tunda wa ma min ilahin illa ilahun wahidun na ba a da cancanta sai abin bauta guda ɗaya kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid ولن ولن يكن له كفوا احد <clears throat> وان لم ينتهوا الله ta idan idan ba su daina wannan zance na kafirci ba ba su bar abinda suke faɗa ba la yamassanna allazina kafaru min azabun alim wallahi waɗanda suka kafirce cikin su masu wannan magana wata azaba mai raɗaɗi za ta rinca ko kansu

to duniyar kirista sun kafa wata kungiya mai suna samarin almasihu saboda sa ido kan almajirai kawai na musulmi muna bacci tun wannan lokacin 1895 ittihadu shababin nasara littalatar musulmi saboda almajirai musulmi da suna sa'ido to kuma suna aiki kudin da suka kashe kawai saboda evangelism kawai wani masani yana cewa a 1980 kawai a shekara guda fafaru majampul yana kashe abin da ya kai sama da trillion dala trillion 150 ba dubu ba miliyan ba miliyan ba kuma naira baiwar allah ba miskina a duk inda zai tafi shi yasa lokacin kafin ya mutu kusan bilibili yana afirka wannan ba don musulunci na allah ba ne ina yake da kudin kashewa amma ta ce mai innan lalzina ta faru yun fi kona amwalau ya suddo an sabi lillah فسيوم في قونا ثم wanda الحسرة na kafaru ila كفروا إلى su kashe كشفه daɗin ƙur'ani nan sai yake za su yi kuma suna yi to wannan sai ƙara maka imani ana ce da wata ah, da ƙur'ani ce to ku yana mana ku ce ƙur'ani ya faɗa to hanki a yi ku kare ta gashi kuna yi you are just doing it it, confirms my iman in the Quran more tun ne ce za ku ce oh, ya faɗa jama'a ku ki ya faɗa kuma dole ku kai. Afton, saboda ka yi wato Allah ta baraka wa ta'ala yake gaya waɗanda suka ce Allah ɗaya uku ne sun kafa. ba abin bauta da gaskiya ko da ce Allah in ba su daddara ba kan abin da suke faɗi wallahi azaba mai raɗaɗi za ta a afala ya tobo ta Allah ce ba za su tobo hajjifa su tobo mana Allahu akbar kawai ana cewa ku dawo mana ku kama hanya mana ga right branch come on ku kama before it's too late nan faɗa mutu kuma an maka na shiga kabari an maka a fala ya tubo shin ba sa tuba ba ma zuwa ga Allah su nemi gafara shi ha gani Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai kuma jin kai اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا موما كم منا غيا مجنا بما توبا با وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمن انكم تبلغوا حان الوقت حان الوقت تو تجب آية تجب ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة نعم يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ما مريم إلا shi isa almasihu ɗanna na maryamu manzo ne fa kawai shine ma'ana mal ma'ana kawai karkuce Allah hmm, manzo ne ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne ba ɗaya daga cikin triune concept of godhead ba ne triune trinity ba shi ba ne ji ƙorani wannan sako an karanta shi gabas yamma kudu da are ba wanda zai ce bai wannan sakon ba yawwa wani ke tambayi shi akwai jama'ar da har yau ba taɓa jin labarin musulunci za a same su bayan ta zama a tasa wani duniya yau kenan uzurbi ya kaɗe an ga an ba da uzurbi Allah ce almasi wutan maryam manzo ne kuma qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun shuɗe gabanin shi dan taba ku kadan ji manzo Allah ya zo gabanin shi eh ko a ko yake tambaya yes or no manzo Allah ya zo gabanin shi eh ko a na'am sai wa kun shiru to manzo Allah ya zo bayan shi to ka gani ko tunda Allah ce manzanni sun shuɗe gabanin shi ya zo kafin annabi Musa ai eh ko a nan ba ku da tarihi inna lillahi wa inna da annabi Musa da annabi Isa wa riga wani zuwa to kuna tsoron ba da amsa ne annabi Isma'il ya riga annabi idris zuwa mu koma can cikin tarihi iku'a eh isma'il ya riga annabi idris zuwa iku'a eh a idris ya zo da daɗewa dubannin shekaru kafin isma'il ishaq ya girka annabi isma'il aiki fa na fahimta kuna da aiki ko tarihin nan kun yi ya yi annabi isma'il ya girmi annabi ilha dalili lokacin da annabi ibrahim ya bar chalbis da anayi a mesopotamia iraq ya tashi ya tafi ainihin masar da matashi na nasaratu matan da ala mata baiwan kyau har sarkin masar mawqaqis na lokacin ya so ya kwace ta ce in mun je fada ki cike yar uwa ta ce ba matasa ta ce dan zai kyale ne ya ganta ya rudai zai taba ta hannun sai sandare wallahi ma ta kanu ya tsaya sai fara in roƙa min Allah da kike bautawa ba zan taɓa ki ka roƙi Allah hannu ya miƙe ja'iri mara kunya sai sake kai hannu har su uku sai ce gaskiya na tuba me wannan aljana ko ka kafa mutum ba ce ku ɗauki sarƙafa to shi ne ya ɗauki na na hajar ya ba na na faratu ita na sallame ku ya bar ya bar iraq ya sake koma sham to a ne ita na nasara ta ce tunai ba mu haihu da kai ba wannan ku yanga hajar ka mai da ita concubine a ka kwarkwara ko ka samu da, shi ne aka haifi annabi ismail daga baya ta kun sara ta haifi annabi isa ke wane ne babba kuma wa min wara ishaqa yaqub bangaren ayin annabi wato isa ke abin da nake cewa sai aka haifi tunana aka haifi ismail ya ɗauke shi ya kai shi makka a nan ya basu ya girma a wurin so tarihin annabawa ke nan a takaice daga ƙarshe da annabi yunus kuna jina da kuma annabi hud wa riga zuwa na annabi hud domin idan sai a yanar adam ka tsallake shir annabi shi to wasu malamai su babu wani shir da aka bata ƙwa kamar yadda suka shi to aka muke ce ko shir a bible shir sai idris ben sai annabi no tsakanin no da annabi adam shekara dubu suna musulunci daga ba suka canza aka aiko inna arsalna nuha to ana nan a ciki bayan nur sai hud sai fare yunus kuma daga bayan zuwa da ɗaya to da aka mu sake koma da lokaci ya riga ya ko allah ta'ala ya ce ne annabi isa dan maryam manzo ne na allah manzanni sun wuce gabanin shi wa ummuhu siddiqatun maman shi babar shi mahaifin shi mai gaskiya ce kaji ba Allah ya tabbatar da gaskiyarta na na maryam kenan kana sun kasance su biyun nan ya akula ne tsaha suna cin abinci don muka ci annabi isa Allah ne Allah na cin abinci ne A gane ko sai Allah ta'ala ce mai unzur ka kalli kaifa yanda nulu aya yanda muke musu bayanin ayoyin mu karakara sun manzur yes kalle su annan yi fakun yadda ake barkaɗar da su ake kautar da su zuwa ga karya da rashin daidai اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر أهل غزة وجميع المتضعفين إنك على كل شيء قدير يا الله من رقمك البركة الكريم وأن مجلس كرب آئم مسلمي متحسن من كنا دقهرك قوايا دفتاك فتاك كتارى مسلشرية دا البركة الله كباس سنة أبيي كتمك إياه وجن تربية مسلشوق بنشي الله كباس دامين ديدي كرب صدى كسكر يا رب العالمين دامنا مؤلاك ساتك سنشيني البركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في أفئة